Salamu alaikum wa wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan yanda zaka buɗe ka bekok zaka buɗe yanda zaka buɗe ka bekok yanda zaka wayar ka bekok dukkanin wani wasu ka, yanda ko da a ce ka rasa ko da a ce ka ta ɗan samu wata matsala ne zaka iya zuwa kai Bangkok ɗinta ko da a ce restore kai ka, to zaka iya zuwa kai din ta yau dan uwa wannan shine yawa dan uwa idan baka yi wani alamar subscribe ba ya kamata ka danna wani alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yawa kai kuma share zuwa ga yan uwa saboda su ma su amfana yawa ya kamata ce ka kunna waya ka beka yanzu bari mu nemi setting domin nuna muku yadda zaka kunna wa waya ka backup yawa yanzu kamar ga setting nan yawa mun shiga setting din wayan mu yawa ka ga wannan shine setting din wayan mu gashi nan mu tafi mu tafi mu tafi mu tafi kamar haka yawa sai mu zo wannan system din gashi nan system ɗin kamar haka yau mun taɓa wannan system ɗin ga tsare-tsare na yanzu kuma ga yanan language ga yanan date and time ga shi nan ga yanan sai mu zo nan wajen ga yanan backup ga yanan ya nuna mana on yawa ya kasance backup ɗin yana buɗe kenan yawa ka gani Af, ga yanan af backup zan iya taɓa zan iya yi wa app ɗina hoto zan iya musu da bidiyo ma har da message ma zan iya musu file history ma zan iya musu database setting ma zan iya musu google account data zan iya musu yau shi nan na wajen ban, ban yi ofin ɗin uh, back, of using mobile data gashi nan gashi nan nan wajen har yanzu yana dawo da bayanai ne saboda akwai abin da ɗan yiwa wayan ne yawa ɗan uwa yanda zaka buɗe yanda zaka buɗe kawai sai ka wannan back back of now ɗin nan sai ka taɓa sa kawai shikenan zai buɗe zai zai zai sace sannan ya nuna maka sauran tsare-tsaren sannan ya buɗe nan kuma duk wanda duk wanda yake so kawai kamar yanzu zaka zo ka iya taɓa wannan background detail ɗin nan yauwa zai buɗe maka kamar haka to duk abin da kake so kawai kansa zaka je ka danna zai buɗe maka background yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like wannan bidiyon muna godiya da subscribe ɗin da ake mana muna gani don Allah kai mana comment a wannan bidiyon domin ka gaya mana yadda kake jin daɗin bidiyon mu yau ɗan uwa mun gwada da kallon wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo na gaba